masaurare awwajin yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallin rayuwarka, shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen hausa na arfai A cikin shirin na wannan makon zamu diba matsalar rikicin makiyaya ne da manoma a Najeriya. za mu ji yunkurin gwamnati na farfado da tsarin hurumin kiwo da ake kira dajin gwamna da kuma yadda wasu ke kalubalantar matakin a shekarun baya dai najeriya na dogaro ne da noma da kiwo wajen samun kudaden shiga amma yanayi irin na najeriya wato damina da rani musamman ma a arewacin kasar da kuma kwararowar hamada sun kasance manyan matsalolin da ke tursasa wa fulani makiyaya tashi daga yankinsu zuwa inda shanunsu za su samu abinci. Majalisar Ninkin Duniya ta ce yankin arewacin Najeriya na yin hasarar kadada dubu uku da hamsin duk shekara saboda hamada. Wannan ne kuma ke sa Fulani yin hijira, al'amarin da kuma yanzu ke haifar da rikici tsakaninsu da manoma. To sai dai kamar yadda komi ke da tsari, haka ma akwai tsari da dubaru na kiwon dabba. na ji ta bakin wani bafulatani. Baya sunanka? na ya hayya. Ka yi kyau. Sosai ma na yi kyau sosai. ina ka yi kyau? A zamfara. Eh? A zamfara. To kamar ana cewa fulani masu kiwo sukan yi ɓanna a gona. Kamar me ke sa misali a ce shanuwa ta shiga gonan mutum? to yanayin kiwo ne in ka nuna masanuwa, ba ka abin nan kasa ko wanda za su iya abin nan farin sanuwa ta ta nuhi wajen banna ko sai ka kada kayan ka ka kyale ta ko ka dan kubawa na irin na baya haka eh zai ka da baka damu ba sai ka ga tana abun nan to da ta shiga cikin bannan nan ba wai abun nan za ta tsaya ba banna za ta yi sosai hmm. haka kai mai gona kuma shi yana zuwa ba haka yake so ba hmm. wato kana nufin shi mai kiwo shi ke ba ita shanu a damun ma ta yi banna yana ma iya ba ta daman ta yi banna sosai Eh. eh zai rabu da yanayin da ya ka nuna masu abinnan in ka kana koɓa su to za ka ga lafiya lau ba su abin irin shiga gurin banna sosai za ka ga inda kake son su bi nan za su bi ko ba su yin banna ko mai gona ya zo ko yana kallon su kamar zai aza za su yi masa banna to yana zuwa duk inda ya zaga a cikin gona shi bai gani komai bai abin nan bai cewa su kama su banna hmm. to ya ake shanu ta yi banna a lokacin damina to a lokacin damana to ka san shanu duk yadda ka yi ba za ka iya masu ba amma in ka abu nan ɗinsu ka tsare su yadda shari'a ya tanada za ka ga lafiya da Akwai dubara da kuke yi? Eh, akwai dubara sosai. Kamar ya in misali shanuwa za ta shiga eh, gonan mutum. Kamar za ta shiga gona kana iya tsawata mata ko ko bakin gonan kamin su iso ga gurin in sun yi kashi hmm. kana iya zuwa kashin kaɗan goga a abun nan kunnuwan dawa. Hmm. To sanuwa tana jin ƙanshin nan to za ka ga ta bar amfani ta amma duka bi duka kan dawar ka zuba mai kashi lafiya ba wai duk kan dawan ba in ka zuba ma guda daya sai ka tsallaka a can kuma ka zuba to kaga duk wanda ta kawo abin nan ta ji kanshin abin nan to sai ta riza ton duk kowane an sa mai akwai kashi a jiki ne to kaga sai kaga ta kowace ta koma tana cin haƙi ba wani ruwanta da ta nufi wajen banna wato dai kenan ita dabba ya danganta da yadda aka kula da eh, ita yadda in ake kula da ita ba in ka kula da ita kana barin ta kana ka san ko za ka suna kiwo amma suna albazaranci kaga an sanuwa ta nuhi wajen na sai ga kuma mutum ya kwaɗa kai ya abu nan ya na wasu can daga gehe hmm. to kaga ita kuma kaga ba tsayawa za ta yi ba za ta ci gaba da banna hmm. ba wani wasan da za ta tsaya to kaga kamin ka zo ka ce ka kwaba ta kaga ta yi banna da yawa mai gona kuma yana zuwa zai ce to ka masa banna Ana dai zargin Fulani da afkawa gonakin manoma lamarin da ke janyo hasarar rayuka da dukiya. Matakin da yanzu haka wasu jihohin kudancin Najeriya suka haramta Fulani kiwo. Muhammadu mai nasara Abubakar makiyayi ne a Najeriya. Abun da yake haddasa irin yawan rikici-rikici tsakaninsu da manoma. shine wurin da aka san labi yake kusan shekara labi hanyar shanu burtuli haka to duk inda labi din ne yake yanzu manoma sun zo sun mace shi da noma wani wuri ma an rufe shi hanyar da shanu za su je su sha ruwa an zo an nome wuraren to kaga shanu kamar ruwa ne ba za ka iya tare ruwa ba ba tare da kafi don mishi wata hanya ba. Matsalar rikicin makiyaya da manoma dai yanzu ta zama babbar barazanar tsaro a Najeriya. Dr. Abdulkadir ‘yan mama shugaban wata kungiyar kare hamada ne da kula da gandayen daji da raya karkara a Najeriya. kuma na ji ta bakin shi kan rikicin na makiyaya da manoma. Wanda matsala matsala ce wanda take shekara aro a tana nan. Eh, saboda ga wa'ansu mutane wanda wato gaba ɗaya sana'a su rayuwarsu ya dangana ga ƙasa. To, ita sanuwa Allah ya yi ta kawai tana cin wato ganyayyaki ta ce abin da aka yi ta kenan ba ta cin na ba ta cin komi sa'annan ita dinnan kuma ba ta da fahimta cewa wannan wannan ganye na gona ne wannan ba na gona ba sai dai mai ita shi ne ke da wannan ɗai kenan to shi kuma nomi ya samu wuri yana nomansa kayan abinci ne kayan da sai da ne yana yi sa'annan sai gaya mu dinnan wato wato yau mu yana ta karuwa yanzu yau mu ne na tara akan yawan mutane a duniya mm. to muna tsammanin kau nan da 'yan shekaru kaɗan za mu zama na uku to saboda haka nan kaga muna ta ƙara yawa amma ƙasar ba ta ƙara girma sai ma ƙara tsokewa take saboda ana amfani da ita ga abubuwa daban-daban wurin ci gaban ƙasa ana yin hanyoyi ana yin fada birane da sauransu to saboda haka nan gaya su wa'annan burtali da ake magana an share su ma gaba ko dai manoma sun je din nan sun ci wannan burtali din ko kuma ma yanzu ita babban hanya ma ce gwamnati ta gaba so sabaka wannan abu babu Yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara nazarin samar da hurumi domin makiyaya. Ministan noma Mr. Audu Obe ya ce samarwa Fulani matsuguni wato hurumin da za su yi kiwon shanunsu. Ita ce hanyar da za ta kawo ƙarshen rikici tsakaninsu da manoma tare da inganta tsarin kiwon da zai samarwa Najeriya kudaden shiga ta hanyar fitar da madarar shanu. To sai dai wasu na ganin wannan yunkurin zai sake haifar da wani rikici domin za a dawo kwace gonakin manoma domin makiyayan. Akan haka wasu ke ganin abin da ya dace shine Fulani su sayi filayensu na kiyo domin samarwa kansu matsuguni da ake kira rancis a turance. Dangane da wannan batu na ji ta bakin sakataren kungiyar makiyaya ta ƙasa miyatta Allah Baba Usman Gardarma to ai mu filayen kiwo da muke ce a dawo da shi a gyara dabba fulatani ya amfana daman filaye ne wanda tun fil azal an ware su a matsayin makiyaya ne wa wa'annan fulanin don su yi kiwo a canjin yanayi gurɓacewan yanayi da kuma yawan yawan karuwan yawan al'umma da karuwan yawan dabbobin ya zo zama matsala a wayannan filayen kiwo yau in ka ce zaka zaunar da bafulata ne a guri guda ai ko zaka zaunar da shi a guri guda dole sai ka sama mar inda zai zauna da wannan dabbobin nasa saboda haka maganan tsugunar da fulani a guri guda wanda ake kira ranches mu ai ba mun kishi bane amma ba abu ne wanda zai faru cikin dan karamin lokaci ba abu ne wanda dole sai an yi matsari sai an shirya mar su wayannan filayen kiwo da muka ce a dawo da su ko an tashi ga maganar tsugunan da fulani shin ina za a je a tsugunan da su a cikin kwanakin mutane ne ai dole cikin wayannan filayen kiwo wanda aka keɓe musu cikin nan za a tsugunar da su kowa ya rinka kula da dabbobinsa da hanyoyinsa amma wannan ai yana buƙatar abubuwa da yawa daga wajen gwamnati kuma yana buƙatar ilmantarwa da wayar da kai wasu fulanin kansu don a wayar musu da kai su ga amfani ah shin wani abin an taso shi ai akwai amfanu da dama da yake ciki wanda za a bunƙasa yanayin shanun ya zama na girmansu da nono da suke bayarwa yana da yawa wanda zai amfani shi ba fulatanin kansa amma idan baka wayar mar da kai ya gane amfani wannan al'amarin ba ai ba zai yiwu ba kuma ita gwamnati kansa ai tana son lokaci idan ta san mayan da za ta tafi to wani yadda mutane suke ta magana a tafi ga rancin rancin rancin gani ake kama abu ne wanda idan ana so a yi shi gobe za a yi shi shi kansa yana bukatan fili makiyayan nan nawa ne a Najeriya sai a yi la'akari da yawan su da yawan dabbobin da filaye da ake da su yake in an ce za a yi rancin din ai dole wayannan filaye wanda aka keɓe don kiwo din da su za a yi amfani don a yi wa bafulatin matsuguni ai ba muna ce a je a karɓe gwanan wani dan a yi wa bafulatani matsuguni ba wa'annan filayen dama suna nan doka na 1965 eh, shi ya kirkiro da su wannan dokan ya kare su dokoki da aka zo aka yi na baya na 1976 ya kiyaye wa'annan dokoki na makiyayan dabbobi na fulani suna nan mutane ne suka shiga da gwanaki ciki da sauransu wanda muke ce a wannan ma su wayanda suke da gwanaki a cikin filayen kiwo sun san wayannan guri dama an keɓe suke babban gurare ne na na kiwo saboda haka yau in zaka zaunar da bafulata ne dole sai akwai keɓaɓɓen guri na kiwo ɗin inda zaka je ka zaunar da shi tukun kafin ka zaunar da shi ka ce ya zauna kar ya matsa ko ina amma ana ganin ko gwamnati ta bullo da tawo da wancan filayen na kiwo yana da wahala ba fulatani ya zauna a dan me zamani ne fa yake tafiya shi kansa ah, ba fulatani ya sani lalle yanzu yanda ah, to shin rikicin nan da ake yau a yi a nan yau a can shi ba fulatin ne daɗinsa yake ji ne waye ne ake kashewa ba fulatin ne fa ake kashewa yan ah, wato ɓata gari ne suka shigo ciki ake ƙoƙarin a tare rikici don a sacewa a sace ba shanu ko don a hallaka fulatani saboda haka shi ba kansa ya gaji ya damu da ire-iren irin wayan nagwai shi kansa yau in ka ce mar ga gurin kiwo ya zo ya zauna inda ba zai matsa ba akwai ciyawa akwai ruwa me yake nema idan ma abin da yake fitar da shi kenan yanzu haka dai jihohi sha ɗaya na najeriya sun yi alkawalin ware filaye da ya kai kadada sama da dubu biyar domin tsarin gwamnati na samar da hurumi ga makiyaya alhaji tukur jangebe shine shugaban kungiyar miyatta allah reshen jihar zamfara wato mu duk abin da muka fata a kuma abin da muka shawa yadda gwamnatocin mu za su yi daga bakin karamar hukuma zuwa jiha zuwa tarayya a yi yadda za a ba ko hakki ne don don a samu zaman laya ba wai muna fata cewa a kwace hilayen mutane a ba makiyaya a'a ai kowa ya san cigaba ya zo najeriya na an samu population na karuwar mutane to sai a diba cikin gidajen reserve da wanda a akwai shin ɗari na hamsin na a gare mu sittin na sai a diba mai amalaha wuri kaza a ba makiyaya wuri kaza a ba mu manoma sai isku an samu control amma kuna ganin ya dace kungiyoyi su shigo ba tare da lallai an yi dogaro da gwamnati ba eh dama haka ya kamata a yi domin bai yiwuwa a ce komi na na ban ma gwamnati ka cokam don an ga ce an bama gwamnati ka cokam dole wani bangare a ga gazawarta amma idan an ka jawo kungiyoyi na makiyaya an ka sa ciki a wasu hurumma a hannun ta suka kungiyoyi kungiyoyi ya zan suka ɗauka nauyinsu an riga an yi ɗin su ga iyakarsu ga yadda za a kulawa da su abin sha'awa in ka tafi ƙasashe waɗanda na ci gaba ka samu su da irin wanga rikici kuma in ka diba wani kiwo irin wanda aka yi na zamani mai wasu ƙungiyoyi ne a ɗauke da nauyin waɗannan kiwo ba ma gwamnati ba ne saboda ci gaban da an ga samu ana ganin cewa ai kiwo sana'a ce kuma hanya ce ta samun kuɗi ya dace a ce ku fulani kun samu hilinku kun kewaye shi kuma kun a nan za ku yi hidima da sha eh kwarai mala wani haka ya kamata zan kai tunani da hot najeriya arziki biyu ne an ga sani noma kiwo tunda da wuri gwamnati abinda ta dogara da jangali da haraji shi a kuɗin shiga daga nan eh, daga nan akwai burtoli har bakin teku daga bakin teku akwai burtoli har Nijar akwai wanda ka game har kamar tun zamanin NA wanda sananne sanannen abuna akwai ma'aikatar dabbobi a kowace jiha a kowace lokal government ille dai abubuwan na ita gwamnati ta kau da huskar ta ga waɗannan abubuwa saboda yanayi na zamani amma yau gwamnati ta dawo da waɗannan abubuwa ta kula da su mala awalu ai abu karamin lokaci ana cimma matsaya ga waɗanga al'amura. Taimaki bayan ka Allah, taimaki bayan ka Allah, Allah ka iya noma babba sana. A can daure Najeriya ƙasanmu, Allah ya ba da arzikin kasan nan mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyaɗa ga auto ga muna noma ga masara kuma ga shinkafa ga acha kuma ga maiwa ga alikama muna noma jirgin man ya motso kasuwa man fetur tattaje duk duka mun ka watsar da noma mun ka koma akan kwangiloli to gashi arzikin fetur yanzu ya kare kasan nan can ƙasa da muke kaiwa can ƙasashen da muke kaiwa kasuwan mai ta faɗi to ku yan najeriya yanzu me za mu komawa kare mu koma kan noma kare mu koma noma mu tara abinci ƙasanmu mu samu abincin da za mu ci mu yi sutura ƙasanmu mu samu abin yin sutura kana sannan mu nemi kuɗi mu kare mutunci na kanmu mu kare mutunci na saka mu kare mutunci na kanmu eh, mu kare mutunci na To masu adawa dai da tsarin samar da hurumin na kiyo ga makiyaya na sukar gwamnati akan tana neman mayar da Fulani 'yan gata ne a Najeriya. bahulata ne ba shan ruwan famfo yake ba bahulata ne ba ganin wutar lantarki yake ba bahulata ne dawa yake idan akwai harkan da bahulata ne ya san gwamnati da shi sai harkan jami'an tsaro 'yan sanda nan ma wahala yake sha don haka ba asibiti yake da shi ba ba makaranta yake da shi ba ba ruwan famfo aka kai mar daji ba ba wutar lantarki yake ba to ta ina ne ne tukun ya amfana da gwamnati da har mutane suke ganin shi ba fulata ne dan gata ne wannan maganganu ne na siyasa. To na tambayi Dr. Kabir ‘yan mama yadda yake ganin ya dace a tsara filayen kiwon da gwamnati za ta samar wa makiyaya da kuma yadda za su shigo cikin lamarin a matsayinsu na ƙungiyoyi. In dai kana son ka raba fulani fulani da da, da, da, da manoma to fulani na tilas ka je ka sa masu wani wuri kuma ka kawo masu wani irin yanayi wanda shi kiwon zai zama business yadda gaba daya wannan abu ba ruwan ta da gwamnati ka gane ko yanzu zafi sai eh, ka kamar misali ya kake gani ya kamata a yi shi har ya zama na kasuwanci ga su fulani maimakon su ta tashi kuma ake ta rikici yanzu kaga a najeriya fulani suna da shanu kimanin miliyan sha biyar zuwa miliyan ishirin to sai aka zo aka sa musu hilaye aka yi musu tsangayu wato aka yi musu aka yi musu kamar garuruwa nasu za a shirya musu wurin da za su zauna wato 'yan gidajensu a shirya a kawo musu duk wani abu wanda yake na more rayuwa hanyoyi ne ruwa ne ka gane ko makarantu ne ka gane ko dan asibiti din nan ne duk wanda dama aikin gwamnati ne ai gwamnati za ta yi wannan to sai a kawo su in aka kawo shanu aka ajiye wannan shanun ai to ga shanu saboda haka nan ina 'yan businessman yanzu mun samu producer ina suke ina masu son sarrafa nono zuwa yogurt zuwa man shanu zuwa ciku ga sai su zo sai su zo su yan masana'antar kusa da su ina mutane masu jima masu fata ina masu za su yi abatuwa wanda za su neman nama sai zo nan sai su ina wanda ke neman jini sai zo ina masu kasusuwa daban-daban sai su zo kaya zaga zagaye da wannan tsanga din zaga masana'antu wanda dama ga ga inda za zo su yi. Mm. yanzu in kaga kamar uh, wa'ansu ai sun fara a kudu masu sarrafa abin nan ai bin suke har ruga suna sayan nono mm. suna sarrafawa zuwa yago da min suna kawo mana kaga mm. to abin da ake kaga business shi zai abin nan nasu su kuma su kuma fulani sun samu kwanci hankali sun samu takarda cewa wannan wurinmu ne ba wani wanda zai ce a ba mu ka gane ko sun samu kuma tsaro sa'annan mu kuma da likitocin shanu da waye za mu zo mu inganta wa'annan shanu maimakon sanuwa ta rika ba da lita goma a rana ta rika ba da lita sittin maimakon sanuwa sai ta kai shekara biyar za ta haihuwa za mu san ta rika haihuwa shekara biyu ka gane ko yau za a inganta ta har za mu iya zuwa mu haɗa mani nasu da abin nan nasu mu kawo wata sanuwa daban e wanda za kawo sanuwa daban wanda ta hi shi mai mani da muka ɗauko da kuma nan kuma ga ya inganta ce to kaji yadda ake zama business hmm. to wannan wuri zai zama wato ya zama abin da kitan industrial cluster alkaluma dai sun ce najeriya na kashe kuɗi da suka kai kusan dala biliyan ɗaya da rabi wajen shigo da madara daga waje hakan yasa gwamnati ke ganin ya dace ta inganta rayuwar kiwo a Najeriya. Masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin sashen Hausa na Arfai ni awwajen yau ke muna fatan alheri.